koma ka ci gaba da sana'arka. Tuna gode, a gaida mutanen gida. wace ce wancan malama ta ce malamar ka kamar ya kamar yadda kika ji na faɗa wai kana son sai na ƙara maimaita maka ina son ka ta ranar da kika faɗa wannan kalmar take yawo a cikin raina da haka ba na buƙatar tuni to me yasa kake kula ta ki bari in mutu mana kafin ki binne ni har yanzu fa baki tsaya kin ji ra'ayina a game da soyayyar ki ba kana da dalilin da zaka faɗa min wai me na rasa ne ya kamata a ce ka fara sona tun da jimawa ba a yi wasu haka laila kowane abu yana da dalilin samuwarsa dalilin samuwar sanki ba lalle ne ya zama iri ɗaya da dalilin nawa ba na zo maka da albishi mai daɗi amma kana neman ɓata min rai ba sai kin ɓata bakin ki ba abin da kika saba ne mutan zan yi miki dakata ba shan mai ya kano kuma ba zan sake zuwa shan mai wajen ka ba saboda me saboda ka daina sana'ar ciwa-ciwa subhanallahi gwamnati ta haramta ne me yasa kake son dagula zance ne sunusi ka biyo ni mota mu tattauna me yasa ke tunanin cewa zaki canja min sana'ata idan ke kin raina sana'ata ni ba raina ta ba dan da ita nake mai. saboda auren ka nake so ne na san za ka yi mamaki mace kamata ta ce za ta aure mai siyar da mai bunburutu bakin titi shi yasa na ce miki ba mu dace da duna ba dan bai kamata jirge ba hanyar mota ba ko ka ɗauki abin kamar da wasa wallahi na rantse da Allah ina son ka kuma da aure nake son ka ya kamata za ka yi farin ciki da irin albishir da na zo maka da shi kin san abin da nake so da ke ki dan bani lokaci in yi tunani a kai zuwa yaushe sati daya sati daya baka isa ba ya yi yawa bani da isasshen lokaci kwana ɗaya tak iya baka idan kuma baka suna sai ka faɗa mini Allah ya baki haƙuri idan ranki ya baci. zan yi tunani a kwani ɗayan da kika bani insha Allah yawa ina gayyatar ka gidanmu a TV ran da ka gama tunaninka ba a bakin titi nake son na ji sakamakon ansa ta ba a gida nake son na ji za ka shigo insha Allah zan zo in anai da kai kan so mai sun ka ka bakin ciki na rai sai soka. Mai sanka ka ba shi ruwa da kanka. Ko zai sami soki ya daina shaka. To yanzu kaga sai mu fara da farallan sallah kenan ko? Farallan sallah dai guda goma sha uku ne. Na farko sai ya kasance jikinsa a tsaftace yake sannan kuma komai a tsarkake yake babu janaba. Na biyu tufafin da ke jikinsa sai ya kasance a tsaftace yake. Na uku inda zai sallah sai ya kasance akwai tsafta da kuma tsarki. Na hudu boye tsiraici. sai ya kasance ya ɓoye duk wuraren da aka ce a rufe na biyar yin sallah a kan lokacinta na shida fuskantar alƙibla na bakwai ɗaura niyya na takwas kabbarar harama na tara tsayuwa yayin sallah na goma karatun fatiha na sha ɗaya ruku'u na sha biyu sujjada na sha uku zaman tahiya amma menene ke damunka me kika gani na ga dai damuwa a tattare da kai don kasan an ce labarin zuciya a tambayi fuska ka faɗa min me yake damun ka mana ni babu abin da yake damu ai gara ka ce ba za ka faɗa min abin da yake damun ka ba a maimakon kai min ƙarya haka ne gaskiya ba na so ba zan iya faɗa miki ba ne kawai kare na so ne miki amma tun da kin gano ni ke haƙuri to shikenan mu ci gaba zan ɗauko ɗayan littafi. tun da na zo duniya ban taɓa farin ciki kamar yadda na ganka yanzu a gidanmu ba har ranar da aka fara sai miki mota ta farko <laughs> na yi farin ciki amma bai kai zuwa ka yanzu ba na ɗauka ba za ka zo ba ai mutum ne mai alkawari muddin na yi alkawari a kan abu insha Allah sai na ci na baka ne domin ka sha ba don ka ajiye shikenan duka nake son ka shanye gaskiya ciki na a cike yake kamar ya a cike yake maganganun da na zo miki da su su suka cika ciki na ai fa ba rubun magana za mu ba amsa kawai za ka ban na amincewa ko ko rashin amincewa amma tun da ka zo na san ka amince da bukata ta gaskiyar magana laila akwai yarinyar da nake so akwai wadda kake so kwarai kuwa da na yi tunanin boye miki to amma kuma daga baya sai na ga bai kamata in yi miki karya ba shi yasa na fito na faɗa miki gaskiya dan shi duk mutumin da ya furta gaskiya to ba shi da abin da zai yi tunawa haba su musi ka zo gidanmu sannan ka ci mu ka ta yin soyayya ta wai kai wani irin mutum ne ana son a mayar da kai mutum amma ka bi zaɓin wahala ke ce kika ɗauki aiki na matsayin wahala amma ni ba wahala bane a wurina ina jin daɗin aikin saboda shi Allah ya zaba mu wai tsayawa ma tukuna wai ita gidan uban wace ce wadda ka zaɓe ta fiye da ni ba yar gidan uban kowa bane malamar islamiyya ce kuma malama ta kuma ba su da komai kamar yadda ni ba nake kin ga ƙwarya ai ta ƙwarya ke ko amma na san ba cikin hayyacin hayyacinka kake ba saboda an ce mu kana shaye-shaye gaskiya ne ina yi a da amma na daina komai saboda ita karka sake ambata ta a gabana domin na tsane ta idan kai ma kana son na tsane ka ga fili ga mai doki zan sake baka lokaci domin shawaran da ka zo da ita bace ba gurguwa ce sai dai ka sake wata babu wata shawara da zan sake na riga na ga mai yanke shawara magana ta karshe kuma shine idan kin samu jiki aure ko da zuwa gobe dan ni ina da Wai ma tafiya za ka yi? Kware kuwa. Na gama faɗa miki abin da ya kawo ni. Me zan zauna kuma in yi miki? Na barki lafiya. haka ba ka zo da ta littattafai a hannunka ba? Ba karatu ba ne ya kawo ni yau. Me ya kawo ka to? Zuwa ne mu yi magana. Magana kuma shi irin magana? Na zo ne mu yi magana kan irin sanda nake miki. Me ka ce? Na ce ina son ki fauziya, kuma aurenki nake so na yi. Tun yaushe ka fara suna? Tun kafin mu fara magana da ke. Tun lokacin da yake wucewa a wurin da nake sai da mai. Tun kafin ki min gyara a kan ranar da kika fara gani na ina sallah kika min gyara. Tun wannan lokacin kika fara birge ni. na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani amma daga baya sai na gano cewa so ne Sanki a cikin zuciyata a hankali ya dinga girma har ya faɗa da haka ya kai lokacin da idan ban faɗa miki fauziya zan iya cutar da rayuwata Allah, wannan irin jarabawa ce. A gaskiya ba son ka ban san yadda za a gaya maka ba gaskiya bane ne fauziya kina sona har cikin zuciyarki amma na lura da cewa kina gudun alaƙa da ni kina gudun tarayya da ni fauziya saboda ki na ki karɓan soyayyar wata yarinya 'yar attajirai don Allah karki watsa mun ƙasa ya ido fuzi ya dago kanki ki kalle ni ki faɗa min cewa ba kya so na dama kai wannan matsiya ce talaka na kake walakanta da me tafi ni ka kalle ta ka kalle ni da ilimi tarbiyya hankali da kuma uwa uba kamun kai a cikin waɗannan abubuwan da na faɗa ki faɗa min a cikin wani aji kike babu sai girman kai fariya da kuma takama da kuɗi to bari ki ji da kuɗinki da ke kanki da dukkanin abin da kuka mallaka a danginku bai kai hijabin da fauziya take sa a wurina ba Lalle dan adam ya cika butuli butulci wani butulci ne miki na taba neman taimakonki ba kya bina bashi don haka babu wani abu da na taba nema a wurinki don allah ki hakuri malama funsiya babu komai don nema ban damu ba don inda sabo na riga na saba da ƙalubalen rayuwa suna gode na ki lafiya ina son ka kuma na amince zan aure mai son ka ka ba shi ruwa da kanka da gaske da gaske nake don ko a yanzu idan ta shirya mu je a daura mana aure fasiya na gode

an yi tsiya da ruwa ga tafiya ayya kai anya, anya, uwar wuta samun ofin tsoho ga mutu Allah ya ba. Ana ansa kai sallaman dan giya ne kai. Kaya an sadin ba wani abu. Ai iskanci lokaci ne. shi ni matsalan mu ni matsalan shi kenan. Iskanci lokaci ne. Jama'a ina jan kanya ina jan kaya. Jama'a Allah mu ga annabi. Amin. Amin. Wannan eh, addu'a ce eh, ko kowa na yin ta wannan. ta wannan. wato wallahi lokacin ina jan kaya eh. daga gidan giya ake juno min ciwo ina nan sannan ina ina ina jan ta kamar ina miss din fetur kai kai karamin abin da ka dawo da kwalba ɗaya a gida amma dai amma dai kai cikin tambada me kai a duniya cikin tambada amma dai wallahi kai an yi tsohon kwando <laughs> eh amma yanzu ai kai ke kai ke jan zaranka mun riga mun tuba daga wannan abun bai ki bane wani abu zai faɗin wallahi ne ba ku ku na ku na ku mai sauki ni fa daga makarantar allo ne ba na sauke sau ɗaya ce to kai ta wani ƙari ina ga jama'a Allah ya sa mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ko wace amma wallahi kun ba ku yi wa kanku faɗa ba kun ba ku ga ku a wuta ba kai ji wannan ke magana wuta wai ma ruka kama faɗa ba <laughs> eh wallahi astagfirullah da kai dan Allah kana jina da kyau idan kai shashen ka dan Allah kai can sai ka warware a nan ka zo nan wurin dan Allah wa ja wannan goron zuwa nan ya shaye da amma wannan da yari na ƴan ƙarama da babba wai ma ya gaida matan nan tara nan arne. da yariyan nan eh. na abin da ka na shanis eh. wanda ake sa shi a ruwa eh. shi ne zuwa mata a ruwa sai yi sa mata ya kaji ai mugun abu ne ka ga mun nan wallahi shi kana sa wa mace sayar da ka ga ma ka yi da garin Allah ya waye ta ce mu za ta kwana ɗaki ta wani ce ta shiga tafi gida ta da babanta ne babanta na ce ni ma babanki ne malum <laughs> ce malum ce ta ce ni ma babanki ne eh. wallahi an kai muka kusa da Allah ban su lokacin da ana kiran sallar asuba jin a yi liman kila a sha ka ne ta ai ba zai manta ba ai na san ba zai manta ba da Allah tallan mu da Allah yi can ka yi can da mana ya ya masallacin juma'a a masallacin ko da aka hada bai bai yau yanzu customer da file din su an ne hanyar masallacin juma'a ko eh haka ta idi ce yanzu ko kabari ka je yanzu wallahi ka za a je shi wallahi ba wani masallacin juma'a ba kabari ko an gina shi yanzu baka shiga shi ta idi ne ga ta juma'an nan in kana iskanci sai ka wanda shi ya dama ka shanye Assalamu alaikum. ban hmm, na ɗauka bacci kike yi ai. ban kwanta ba. Hmm. na zo ne saboda ina son wata magana da ke umma. to ina jin ki aure nake so na yi aure kin samu mijin ne eh na samu to a ina yake kuma waye shi sunan shi sunusi a nan gangare yake da fetur to sai dai kuma na san ba za ki zaɓi wanda bai dace da ke ba sai dai kuma mu 'yan adam ba tukunya ba ne balle a kwankwasa a ji wanda ya fi ƙarko na fatan kuma ba za ki kuskure kamar yadda na tafka a baya ba kamar yadda na auri mahaifinki kuma ina mai miki fatan alkhairi allah kuma ya miki albarka allah ya sa kuma a dace ni ma na daɗe ina jin tsoron haka amma a halin yanzu son sunusu ya kore duk wannan tsoron a cikin raina. na yanke hukuncin zan aure shi bisa wasu dalilai masu tarin yawa don allah umu ina son ki min fatan alkhairi tsakanina da shi domin na yi istihara na ga alamun akwai alheri tsakanina da shi ubangiji allah ya miki albarka allah kuma ya sa a dace insha allah ba zan gushe ba ina mai miki addu'a fatan alkhairi na gode allah ya saka miki da alkhairi umma allahumma amin allah ya raya miki allahumma amin yata ta kaina zai ki kwanta ubangiji allah ya tashe mu da alkhairi ya Allah na roƙonka ga ‘yata a hannunka Allah ka so ta ka ƙaunace ta ka sa mala'ikunka na rahama su ƙaunace ta ya ka yi mata albarka ka zama ganinta ka zama jinta ka zama ƙafafuwarta ya gici Allah na roƙonka Allah ka tsare ta ka tsare ta ya Allah duniya da lafiya Assalamu alaikum. Ah. Baba. Ai na ji ka da wata guntuwar sallama ne. a'a ah, to me ka dauke ni da? Ko da yake wallahi na ji an ce fa ka shiryu. Allah ya nutsar da kai. Amma abun mamakin anan shine. Na ji an ce wai 'yar gidan zubairu kartagi za ka aura oh. na so ka fahimci wani abu duk da na shiryu ya kamata ka kalle ni kasancewa ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na ga dama to Allah ya baka hakuri Allah kuma huci zuciyarka amma fa ka sani gaskiya ce sai na faɗa ma ko da ba ka santa ka rasa wanda za ka haɗa zuri'a da shi sai 'yar gidan wannan mashayin sannan ga neman mata yara ƙanana hatta manyan ma bai bari ba na ce ka sa kiran sunan nan kana nima ka rena ma hankali ne faɗa ma gaskiya Allah ya baka hakuri Wai ba ka gani na ni. Ni za ka wala walakanta? Dama ina da haɗi da ke ne? Wai kana tunanin za ka iya raba ni da Ai dama can ba a haɗa muke ba ko? Kin ga malama da Allah idan za ki sai mai ne ki saya a zuba miki ki tafi idan kuma ba mai za ki saya ba to ki tafi da ki. Sunusi ni kake wa wulakanta? Ka san wace ce ni kuwa? To ina ruwana da ke. Na faɗa miki ba da Dan Allah ki tafiyar ki. Saboda na zo wajenka shi yasa kake cin fuskata? Ba laifinka ba ne ba, ni na jawa kaina. Na rasa wadda zan yi soya da shi sai matsiyaci irinka? Matsiyaci? تافن حنو تافن kuwa <clears throat> anya baka ganin kamar wata uku yayi kaɗan yayi miki kaɗan ne a'a kai nake ji saboda na ga wahalhalun ka ayyafi nawa yawa karki damu Allah ba zai taɓa hana mu yadda za mu yi ba haka ta ubangiji Allah ya shige mana gaba amin sun amin akwai magana da nake so za mu yi da ke amma ina gudun ka da ke min mummunan fasara ka faɗa sha Allah ba zan yi mummunan fasara ba ina so mu je asibiti a yi mana gwaji gwaji kuma gwajin hiv da kuma sauran cututtuka dai haka kana so ka ce baka yarda da ni ba ne kika ce ba za ki yi mummunan fassara ba na yarda da ke ɗari bisa ɗari fauziya amma dai gaskiya ni ban yarda da kaina ba saboda kin san wani irin mutum ne ni kin san irin rayuwar da na yi a baya wannan kawai shi ne dalili <laughs> wallahi ni kuma kaga ban taɓa zargin ka ba na yarda da kai ɗari bisa ɗari na sani kin yarda da ni fauziya amma dai a wannan zamanin masoya ya kamata su je su duba lafiyarsu don gudun samun matsaloli nan gaba ko da a ce sun yi da junansu haka ne to amma idan ka ce mu je mu je mana ba matsala to aiki za ki saka mana rana a'a to aiki ne babba ya ka saka rana to shi kenan zan gaya miki idan na yi magana da likitan da za mu je gunsa.

some of these um say private talks ban gane ba ku riga ku magana da ta um it's private ne ka gane so um, kaga likita wannan shine wanda zan aura saboda ka duk abin da zaka faɗa a gaban zaka iya faɗa a gaban sa um okay <coughs> wato irin wannan ciwo kan wasu lokutan mutane suna jin tsoro amma dai ba komai bane ciwo ne wanda yana fara ko yana samun mutane da yawa a duniya nan kuma ba komai bane akwai yadda ake majin yan life ɗin wanda suka da irin wannan ciwon wato kulawa suna bukatan kulawa a kula da su sosai kuma shan magani su dinga shan magani prescription din wato amma um, duk inda aka ce su dinga shan magani time ɗin da sauransu sannan zai kai har su tsufa ba tare da ma wani ya suna da wannan ciwon ba hau ka ka fahimci abin da ke nufi yana shan maganin dan Allah dakata likita kawai ka faɗa mun abin da yake damuna ya fi wannan dogon jawabin da kake ta yi min ɗazu um, mun yi running test a kanta kuma ita kun da shi za hiv positive tana gaba da ciwon kan jama'a kariya kake kariya kake likita kaga kare cewa cewa matata tana cutar kanjama wallahi kariya kake sai dai idan kuskure kuka yi a'a babu kuskure a test din da na yi running gaba daya I'm quite sure of what I, I did kuma test din na result ɗin is HIV positive I'm serious da haka mana doctor kar ka ƙara cewa matata tana da HIV idan ka ƙara faɗa wallahi sai na kashe ka zan kashe ka a gurin nan na gaya maka dan Allah dan Allah ka yi hakuri ka gyara shi ka sake shi dan Allah dan me zai ta cewa kina cutar jama'u dan me zai nuna ta yaya ta wani hanya kawai ka gyara shi mu tafi dan Allah da ma ni suka ce da na yi da wannan magana kan wannan takardar banzan ba ke ba ta ce ku je tashi mu don Allah ka tashi mu tafi don Allah A'a, dan uwa rabin jiki. Lafiya kuwa na ganka haka? Ina ko lafiya. Asibiti na yau ya koma ne kasan asibitin mahaukata. Me ya Wani sakarai ne ya zo da matansa. Wai za musu HIV test. It happens cewa matan nan she's HIV positive. Mutumin nan fa da ya shaƙe mu wuya kamar zai kashe ni. Could you imagine sai ka ce wai na ɗora matansa wannan ciwon? me kake so ka ce sunusi wadda yanzu suka fita daga asibitin ka a ko me suna ci ko sunusi ne ko ni ban damu ba haba haba shi sa na gansa kamar marasa lafiya an ya ko lafiya yau duk masu taɓin hankali suka kawo min ziyara asibiti na kuma ba ita bane ba wadda ta sa katon hijabi kamar wadda yanzu za ta karɓi kalmar shahada wannan matsalar da ku da su ne abu ke so da ke yanzu nan ne labarin ne ake ciki ne kaga magana da nazo da ita ba za ta yi ba bari in nazo za mu tattauna kin ga wai ina zaki je ne wai a to fauziya alhamdulillah fauziya fauziya hmm? menene ne ya faru hmm? na'am na'am ina jinki ina ganin kamar lokacin mutuwa na ne wannan kuma wani irin sakarci ne in ban da Allah waye san ranar mutuwan wani na san yau ko gobe ko jibi mutuwa zan yi ƙarya kake ƙarya kake likita kada ƙara cewa mata ta tana cutar kanci wallahi ƙarya kake dan da ta cewa kina cutar kanjamau dan me zai nuna mana Lafiya? Ina kuke? Dakata, ba wajen ki muka zo ba. Ina Fauziya take? Lafiya kuke neman ta bayan Allah. Mu ce da ke, amma kike son haɗa kanki da ni? Kan jamau! in ban da ke da kwashe-kwashen ki ina ke ina haɗa kanki da wannan ki duba gidan nan fa duba bai ma kai girman toilet ɗin gidanku ba balantana ma a ce kyau to ainihin nan wurin ko gidan gona bai min kama da shi ba balantana a ce gidan da dan adam zai yi rayuwa a ciki ni da ma na san nan zamu zo da ba zan biyo ki ba Allah ya taimake shi da baki goga masa ba munafikar Allah kullum ke ce a cikin hijabi wai ga ke ta Allah to Allah ya tona asirin ki an yi walkiya mun gano ki ana gunguma munafika haka za ki fama da shi ku zo mu tafi dan ma na tsaya gurin faduwa ma zan yi wannan wace irin rayuwa ce umma kowa ya tsane ni duniya tana min kallon munafuka mai ci da addini Labari na ya karaɗa dukkan unguwan nan wannan bakin ciki da me ya kama amma fauziya ki ji tsoron Allah ki gaya mun ya aka yi kika samu cutan kanjamau umma umma kina so ki ce min baki da abin da na faɗa ba kenan Ya Allah umma kake min haka ke kaɗai ce kika rage mun. duniya da abin da ke cikinta kowa ya juya min baya wallahi sun matallahi babu namijin da ya taba sani na ya mace na rantse da girman Allah wallahi na yadda da ke ki haƙuri ki share to umma idan ke kin yadda da ni waye zai sake yadda da ni Allah ne kaɗai shaidata. ta. wallahi tallahi ban taba zina ba tun da nake amma abin da yake ban mamaki shine na je asibitoci ɗaya biyu uku kowa ya tabbatar min da cewa ina da ciwon kanjamu ya ilahi wannan ita ce ni irin tawa kaddarar? ba ita ba ce kaddararki hauziya lafiya ba ba hauziya ki taimake ni hauziya ki taimake ni ki kashe ni ki kashe ni hauziya na rantsi da allah idan baki kashe ni ba to yau kwana na ya ƙare ni don kai kashe kaina. Baba lafiya? Ziya, na kasance muku A zalimi macuci bauzi. Kika yake gata? Tun da na aure ta nake zaluntar ta. Ba ta je in giya. in dawo in yi amai in yi kashi ta wanke ni ta tsabtace kuma ba ta taɓa kai korafin ta ko'ina ba ta hakuri da har Allah ya hukunta aka samu cikinki wata rana na dawo cikin dare na same ta da tsohon cikinki na yi ta dukanta cikin dare wanda hakan ya haifar da naƙudar da cikin dare ta haife ki babu shiri wanda shi ya ja lalacewar mahaifanta aka ce ba za ta ƙara samun haihuwa ba ina yaro matashi mahaifina ya yi iya ƙoƙarin shi na in zama mutumin kirki in rika yawo da abokan kirki na bujire makalaminsa na bujire mazantattakan shi na fiye ma abokan banza suka koya min shaye-shaye shaye-shaye da ba sai fadar da ni amma duk da haka Bata guje ni ba tana tare da ni kullum ta neman addu'a haka zan fita in bata fauziya babu abinci ita za ta nemo abincin ta ci da ku ni ma har in dawo in ci kuma ban taɓa yaba mata ba bare in ce na gode mata babu don Allah don annabi ka daina wannan magana don kullum muna maka addu'a ban gama ba fauziya duk abin da kuka faɗa ina ji ina laɓe ina so ku san kunne na ya ji ban taɓa tsanar kaina ba sai yau ban taɓa nadama abin da na aikata ba a duniya sai yau <laughs> amfanin rayuwata ci mai amfanin rayuwata ƙara kare ƙara kare da ni hausiya za ki tuna wata rana na taɓa dawowa da daddare na buga gida kika ƙwanƙwasa? na kika buɗe mu ranar na shigo na ganki siya lokacin shi da yi kawata minke yi wani hudu ba a kai na wallahi ban ba ko siya sai da na yi amfani da wani sinadari zai barci bacci ba siya hakan ya na haike mai 'yata ta cikina na fada makwatacci kwanakin baya da fice asibiti aka ce ina da kanjamau saboda ba ni da lafiya ban taba zargin ki da zina ba fauziya na tabbatar ni na sa miki kanjamo. hukunta ni daidai da laifina ki kankauta hukunta ni kafin in kashe kaina in kashe kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma umma umma umma me umma me yasa Allah wannan hukuncin da ya dace da shi kuma na san hukuma za ta kashe ni amma hakan ba zai hana ni hukunta shi ba umma umma ba za ki mutu ba wallahi ba zan yi bi babu ba shari'a ba za ta kashe ki ba saboda na san daga nan zuwa safiya labarin duk abin da na aikata za ta yaɗu kuma na san hukuma za ta kama ni hukuncin kisa za a yi mu umma ba za a yanke miki hukuncin kisa ba umma domin a halin yanzu tambarin yatsuna ya danna naki don haka ni za a kashe baki ba fauziya ashe ke jahila ce duk ilimin da kika yi nan aiko idan kin mun haka wallahi ban yafe miki ba inda har cetar ran mahaifiyata shine jahilci umma ki ƙara kirana da suna jahila ni jahila ce menene amfanin rayuwata ni da zan mutu yau ko gobe ke kina da sauran lafiyarki ta shiga uku amma ko wallahi in kika bin haka ban yafe miki ba zaki yafe min umma dole ne za ki yafe min bayan na mutu amma ina mai tabbatar da cewa kafin gari ya waye zan tsara labarin cewa ni na kashe mahaifina da wannan wukar inna lillahi wa inna ilaihi sunusi ya na ganka haka ko alamun shi ba ko ka manta yau ne zaman karshe a kotu ban manta ba ina sane kawai ba zan je ba ne ba za ka je ba ban fahimta ba ba zan iya zuwa kotun hada idanu da fauziya ba ba kuma zan iya jure irin hukuncin da za a yanke mata a kan idona ba daga ni har kai mun san irin hukuncin da ya dace a yankewa fauziya saboda abin da ta aikata babu abin da ya rage a yanzu da zan iya wa fauziya illa addu'a saboda ni ba kowa ba ne ba dan kowa ba ba ni da wani abu da zan iya amfani da shi wajen kubutar da ita addu'a kaɗai shine magani amma ba zan iya zuwa in kalle ta a cikin halin take ciki kuma in saurari irin hukuncin da za a yanke mata ba kawai fata na ubangiji allah ya kubutar da ita amma yanzu ko ka samu kai sannan lokaci yayi ne yau sha biyu ga watan satumba 2016 wanda ta yi daidai da ranar da wannan kotu ta amince a dawo don ci gaba da shari'an fauziya hadiza wa'anda ake zargin kashe zubairu kotu ta yi nazari da bayanan da hadiza ta yi sannan 'yan sanda sun yi nazari a kan wannan wuka wanda aka yi amfani da shi aka kashe zubairu inda tabbas an ga hannun malama hadiza a kan wannan wuka a bisa wannan shaida da ikirari da hadiza ta yi da bakinta kotu duk ta gamsu da su sannan wannan kotu mai girma mai alfarma tana amfani ne da ƙur'ani mai tsarki mai girma inda ta yi amfani da surar ma'ida aya ta talatin da biyu inda take bayanin cewa duk musulmin da ya kashe musulmi ɗaya tak to daidai yake da ya kashe dukkan al'umman musulmai sannan duk musulmin da ya ceci rai na musulmi guda ɗaya to kamar ya ceci dukkan rayuka ne na musulmai har ila yau wannan sura ta ma'ida aya ta arba'in da biyar ta ci gaba da bayani inda surar ta ce duk wanda ya aikata kisan kai shi ma a kashe shi duk wanda ya yanke kunnin wani shi ma a yanke mashi kunni idan mutum ya balla haƙori ne shi ma a ɓalle mashi in mutum ya cire ido ne shi ma a cire mashi duk irin raunin da mutum ya yi ma wani shi ma a yi mashi wannan rauni daidai da abin da ya aikata a bisa wannan hujjoji guda uku bayanin hadiza da ta yi wannan wuka da 'yan sanda suka yi bincike suratul ma'ida aya ta 32 da aya ta 45 a bisa wannan hujjoji kotu ta gamsu da su kuma kotu ta amince da su kuma a kan shi ne a bisa wannan hujjoji kotu ta yanke mahadiza hukuncin kisa Allah!

idan ba biki ba sai da zan shiga da rayuwa Hosea da rayuwa ba ne ta tafi dacewa da ke me za ki yi da uwar da ta kashe miki mahaifi me za ki yi da matar da ta kashe miki ta ke ta Allah ce ina ne ba zai barki haka zai lura da ke Allah ba zai barin ki ki wata Thank you.